رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما يندى مكتشي زام كانت littafin muktasar sahih al-bukhari wanda ake kiransa at-tajrid as-sari li ahadithul jami' wanda al-imam Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zubaydi ya wallafa wannan littafin asalinsa an ɗauko shi daga sahihul Bukhari ne wato wasu hadisai ne ya tsinto daga littafin da ake cewa sahihul bukhari shine aljami'us sahih ya ɗauko wasu hadisai daga ciki wanda ya ambaci littafin imma a ce muktasaru sahihul bukhari wato takaita sahihul bukhari maimakon babban littafi a mai da shi wanda yake karami ko kuma a tajridu sare li ahadithil jami'i sahih a tajrid as-sare a tajrid shine tsiraitarwa as-sare wanda yake mabayyani li ahadithil jami'i sahih ga hadisai wato ga hadisan aljami'u sahihi wato littafin da ya tattaro hadisai ingantattu shine littafin bukhari wato wannan yana nuna mana cewa ya share isnadin hadisan maimakon an wani ko haddasani fulan akhbarani fulan ya ciccire ainihin isnadin sai ya bar matanin kawai wato abinda hadisin yake faɗa sannan a nan ɗin ma ya shafe dukkan hadisan da aka maimaita wayanda aka yi maimai duk ya cire su sannan kuma ya cire alahadisul ahadithul mawqufa wal maqtu'a duk hadisan da maganan sahabi ne ko magana ce ta wani tabi'i ya cire sa sannan da wasu daga cikin kissoshi wanda Imam al-Bukhari ya kawo ko hadisai ne marfu'ai wato maganan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq wato bai faɗi ainihin sa ba sai ya kawo shi kawai kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya faɗi sahabi sai ya faɗi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su imamu zubaidi bai kawo irin waɗannan hadisan ba a yau za mu karanta muqaddiman wannan bawan Allah don ya nuna mana menene wannan littafin da na so in dan mana tarihin bukhari kaɗan da kuma tarihin imamu zubaidi to amma ban samu lokaci ba yanzu nan na dawo daga tafiya to amma insha Allah gobe a sati mai zuwa kafin mu shiga babi na farko a takaice za mu yi bayani akan wa'annan malamai guda biyu sannan sai mu shiga ainihin wato cikin karatu amma wannan littafin zai gaya mana a takaice menene wato shi sayyul bukhari sannan kuma menene shi yayi a wannan littafi din bala yace muqaddima wato muqaddima ana nufin abin da zai gabatar maka da wani abu yayi maka bayanin sa idan za ka yi littafi dole ka yi muƙaddima don a san me kake son ka faɗa a cikin littafi ta hanyar karanta muƙaddima za a gane wani saƙo kake son ka isa me kake son ka gaya mutane a a littafinka shi yasa ɗalibin ilimi in ya sayi littafi abu na farko da zai fara yi shine ya karanta muƙaddimansa don ya ga menene littafin yake magana a kai wani saƙo yake son ya isar sannan kuma sai ya tafi can ƙarshe ya karanta fahari ya ga babubbuka ko fasali ko anawin ko mawdu'ai wato mawdu'at abun nan topic da ainihin littafin yake magana a kan to ko iya haka ka karanta ka ajiye shi to in dai matsalan tana ciki duk matsalan da aka kawo idan tana ciki za ka iya tunawa ka je ka duba ainihin littafi amma duk mutumin da zai sayi littafi kawai ya ajiye shi ya saya ajiye shi to wata ran zai ta neman matsala a ina take ta shan wahala kuma alhalin tana cikin littafin da yana gabansa ko yana cikin littattafansa sai zama kamar wani abu da bahaushe ke cewa wani abu akan matan sarki da da ido da ta gani ka ce littafi kawai ka ajiye ba ka san me ya kunsa ba sai matsalan ta dane ka kai ta yawo kana nema a sai ga abu a kusa da kai baka sani ba amma in za a karanta muqaddima da faharis wato ba za ka ainihin jahilci menene littafin ya kunsa ba ko da baka karanta shi gaba ɗaya ba imamu zubaidi yace alhamdulillahi albari almusawwir alkhallaqi alhamdu wato dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu shine alwasfu bil jamil wato yabo da abu mai kyau yabo da abu mai kyau shine ke cewa alhamdu bahaushe yana cewa godiya amma yana da bambanci da godiya yabo ake nufi alhamdu shine godiya in ka ce hamidahu ma'ana ya yaba masa ya yaba masa amma a shukuru shi kuma godiya ne to sai dai suna da alaka da juna shi alhamdu wani bangare ne na shukuru ba shukuru ne gaba da ba shukuru shine hakikanin godiya alhamdu shine alwasu bil jamil ka siffanta abu da wani abu ka ce mai kyau ne to shine ma'anan ka kayi be shi kenan shine ma'anan ka masa alhamdu amma a shukuru kuma bayan kaye bi abun kuma sai a zuciyanka ka yadda cewa abun haka yake sannan kuma gabban kama a aikace ka nuna cewa haka abun yake ma'ana dai kenan a shukuru yana zuwa ne badal in'am idan mutum ya maka alheri za ka yi masa shukur za ka gode masa da baki za ka ce ka gode masa sannan a zuciyanka ka kudurta cewa lalle ya yi maka alkhairi sannan a aikace kuma ka saka masa yanzu ubangiji ta'ala ya halicce ka babu kai idan za ka gode masa ka gode masa da harshenka alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu musaliha godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ne kyawun ayyuka suke cika sannan a zuciyanka ka ji cewa Allah ta'ala ya yi maka ni'ima da ya samar da kai bayan da babu kai sannan a aikace kuma ka bauta masa shi kadai kaga har da gaggabai suna aiki ke wannan shine ma'anan anishkurli wa liwalidayka ka gode min in ji ubangiji ta'ala da kuma iyayenka iyayenka ka gode musu da baki a zuciyanka ka san sun kyautata maka da suka yi sababin zuwan ka duniya suka kula da kai har ka rayu ka kai uwar haka sannan kuma a aikace yi musu hidima ka kyautata musu wannan shine ake cewa ashukur kaga kenan akwai bambanci tsakanin ashukuru da da alhamdu ashukuru yana zuwa ba'da al'in'am bayan an maka alheri amma alhamdu kuma ko wani daban aka yi wa alheri sai ka yabi mutum wane mutumin kirki ne kana faɗan ainihin kyawawan ayyukansa to nan shi yake cewa alhamdu amma a shukuru kuma sai ya zama na abubuwa guda uku ne za a haɗa sannan kuma suna zuwa bayan wato ainihin mutum ya maka alkhairi sai ka gode masa godiya wanda take har a aikace wani na cewa afadatkumun na'ama'u minni ya yadi wa lisani wa zamiran muhajjaba ni'iman da kuka mini ta fa'idantar da abu guda uku a aikace na saka muku a harshe na na yabe ku a zuciya na ina ganin mutuncin ku da kuma girman ku saboda godiya wato ainihin alherin da kuka yi mini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man sana ilaykum al-ma'rufa fakafihu wanda ya maka alheri kai ma karama masa idan baka samu abun da za ka rama masa da shi ba to ka masa addu'a in ka masa addu'a lalle ka ainihin wato saka masa to alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ana siffanta da siffofi na kamala ana kore masa dukkan siffofi wanda suke na tawaya baya siffantuwa da su albari mahalitti almusawwiri wanda yake suranta halitta Allah sai ya suranta halitta sai ya halicce ta kamar yadda injiniya sai ya suranta gini gida ya yi filan ɗinsa sannan sai a zo ana bin wannan suran ana ginawa ana ginawa har sai kaga ya fito kamar yadda aka zana shi to kamar yadda mai gini sai ya yi zane injiniya ya zana za a yi gini in ana son ya yi kyau to haka nan ubangiji ta'ala sai ya suranta sannan sai ya sai ya halitta sai ya yi hoton abun sai ya halitti ya halitti wannan abun sannan alkhallaqi Allah shine mahalicci babu wani mai halitta sai ubangiji subhanahu wata'ala ala lahu khalqu wal Allah ta'ala shine mahalicci kuma dukkan al'amura a hannunsa yake ana an ce al-khallaq wataƙila wani ya ce mai yawan halitta in ka faɗa ba kai kuskure ba amma siffofin Allah subhanahu wata'ala idan sun zo a siga ta mubalaga to ana fassara su ne a bisa wato abun nan siffa kawai nan za a ce al-mubalaga to laysat ala badiha don a wani wurin idan ka faɗa to zai bada wata ma'anar daban al-khallaqu a larabci mai yawan halitta amma mai halitta kawai saboda me saboda babu ma wani mai halitta sai shi ubangiji subhanahu wata'ala idan an ce mai yawan halitta wani ya fahimci akwai wani wanda yake amma shi baya yawan yi shi ubangiji ta'ala shi ne mai wannan bai zai haifar da matsala ba kamar idan ka fassara wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ka ba mai zaluntan bayi bane zallamin ya zo ala sigatin mubalaga sigatu af'a bin fa'alin to sai ka fassara shi a bisa mubalaga to zai ba da wata ma'ana marar kyau don in ka fassara shi aka sa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ka ba mai yawan zaluntan bayinsa bane kenan yana dan tabawa shine abin da fassaran ka za ta nuna to wannan sai a ce al mubalaghatu laysat ala babiha kawai wa ma rabbuka bi zallamin ka ba mai zalunta bane lil abidi ga bayi saboda inna allaha la yazlimu mitsala zarra ko kwanan zarra Allah baya zalunci bare kai wata fassara kuma za ta nuna kamar yana yi sai dai baya yawan yi alwahabi Allah shine mai kyauta yana ba da arziki yana ba da lafiya yana ba da imani duka Allah ta'ala ne mai wannan babu wanda ya fi shi kyauta yana bayarwa kuma taskansa ba ta karewa kowa ya roƙa a bashi in baka roƙa ba ma zai baka ubangiji subhanahu wataala shine alwahhab sannan alfattahi Allah shine mai kaddara shine ma'anan wannan alfattahu almuqaddiru mai kaddara ba mai yawan budewa ba in kai haka kai kuskure me zai bude to alfattahi mai yau mai kaddara mai kaddara dukkan al'amura ba abin da zai faru fata ubangiji subhanahu wataala ya kaddara shi kafin ya faru shine ma'anan alfattahi idan an ce kaddara shine duk abin da zai faru a duniyan nan kafin ya faru Allah ta'ala ya san zai faru sannan kuma ya rubuta a lauhin mahfuz cewa abun zai faru kuma da ganin damansa ne abun ya faru kuma shi ya farar da abun ma'ana shi ya halicci abun wannan sune ake ce musu maratibul qadri ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takwin wato Allah ta'ala ya san kowane abu kan ya faru wannan dole ka kudurta wannan sannan kuma ya rubuta shi a lauhin mahfuz kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa kana arshuhu 'ala Allah ya rubuta duk wani abun da zai faru a duniyar nan kafin ya halitta samai da kasai da shekara dubu hamsin sannan kuma da ganin daman Allah ya ya faru kuma ko kai ka aikata shi don wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin baka ita kai au ba sai Allah ya ga dama to kenan da ganin daman Allah ne abun ya faru sannan Allah ta'ala kuma ne halitta abu Allahu khaliqu kulli shay ala lahu al-khalqu wal amru alhamdulillahi rabbil alamin Allah shine mahalitti ba wani mai halitta sai Allah to duk abin da kaga ya faru Allah ta'ala Shi ne ya samar da shi sannan ar-razzaqi Allah shine mai azirtawa babu wani mai azirtawa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda yace zai azirta ka to ƙarya yake sai dai mutum ya taimake ka zai iya taimakon ka ya baka gudunmuwa amma ya azirta ka bai isa wajen ko mutum ya baka jari kana kasuwa bai isa ya azirta ka ba ba ya azirta ka bane sai jarin ya kare mutum nawa ne suke gadan dukiya mai yawa ƴaƴa arewa musu daidai wa daida amma bayan wani lokaci sai kaga wayannan sun zama talakawa sun talauce wannan kuma sai kaga Allah ya wa abun albarka ya zama mai arziki to kaga kenan ba jari ne yake azirta mutum ba ko biliyon nawa mutum ya baka bai isa ya sa ka zama mai arziki ba sai in Allah ta'ala ya kaddara maka arziki to za ka sai dai mutum ya taimake ka bukatan ka ta biya ta wani dan lokaci amma arziki kuma yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai azirtawa kuma ma'abocin karfi babu wanda zai azirta ka sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka arziki a wajen Allah ake neman sa sannan al-mubtaji bin ni'am Allah shine mai farar da nimomi shine yake ni'imta bayan sai ya saukar musu da ruwan sama ya saukar musu da arziki ya ba su lafiya ya ba su zaman lafiya ya ba su ilimi da kwanciyar hankali duka wannan ni'imomi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai farar da su qabla listihqaqi qabla listihqaqi wato kafin ma mutum ya cancanta ba wai a'a ka cancanci ko ka cancanta ko baka cancanta ba Allah ta'ala shine mai farar da ni'imomi a lokacin da baka cancanta ba Allah ta'ala bai zai baka ba don yana ba da arzikinsa ga wanda ya ga dama saboda haka Allah ta'ala sai ka ga ya talauta wannan ya azirta ya azirta wannan kowa da abun ne dace da shi to kafin ka cancanci abun Allah shine mai farar da shi bayan ka cancanta ma shine mai farar da shi in Allah ya kaddara maka arziki lokacin bai yi ba to an ajiye maka shi sai lokacin yayi kuma sai Allah ta'ala ya baka in lokacin bai yi ba kuma baka isa ka jawo arzikin ba duk iya kokarinka sai dai kai ta kokarinka abu ne na gaibu baka sani ba ubangiji ta'ala ya yi ka mai arziki ko bai yi ka mai arziki to Allah ta'ala shine mai farar da ni'ima ba wai duk abin da ka samu ka cancanta ba ne Allah ta'ala da falalansa ne ya ga ya dace ya baka wannan abun shine ma'anan ka cancanci a baka baka cancanci a baka ba kuma shine ibada da kake yi da tsoron Allahnka in Allah ta'ala ba don rahamarsa tana da yalwa ba ba zai baka ni'imominsa ba saboda numfashi kawai da yake baka duk ibadanka ba ta isa biya wannan ko gani da yi maka ko kuma iskan da kake shaka ko ruwan da kake sha inda za ka rasa shi na wani ɗan lokaci kaɗan sai ka shiga wani hali saboda haka ni'imomin Allah suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kuka na kidan ya ni'imomin Allah ba za ku iya kiyaye su ba saboda haka Allah ta'ala shine mai farar da wato ni'ima kafin cancanta wato ba wani aiki kai ba kake bukatan Allah ya saka maka da ni'ima a'a haka kawai Allah ya ga dama ya maka ni'ima ya saukar maka da ita shi yasa sai kaga wani wanda ba musulmi ba ma yana samun ni'ima a nan duniya har yafi ma wani musulmin ni'ima Allah ta'ala yana ba da arzikinsa shine ar-rahman wato mai yalwatacciyar rahama a duniya kowa da kowa yana bashi a lahira ne baya bawa kowa sai wanda ya imani da Allah subhanahu wataala wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihi wa salatuhu salatin Allah wa salamuhu da amincinsa ala rasulihi wato ya tabbata a bisa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam shine annabi sallallahu alaihi wa sallam. in an ce as-salatu shine at-tashrif wato daukakawa in an ce Allah ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ma'ana ya daukaka shi yayi be shi shine ma'anan as-salah at-tashrif wa sana Allah ta'ala ya yabe shi alal mala'il a'la akan jama'a madaukaka to shine yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati to kenan duk lokacin da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kana roƙon Allah ya ƙara masa ɗaukaka ne Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ya Allah ka ƙara wa manzon Allah daukaka shine ma'anan salati wa salamuhu amincinsa kuma shine kubutarwa daga dukkan wani aibi shine ma'anan assalam idan ka ce wa sallim Allah ya kubutar da manzo Allah sallallahu kana nufin Allah ya kubutar da shi daga dukkan wani abu na aibi kenan salati da taslimi ɗaya yana nuna Allah ya ɗaukaka manzo Allah sallallahu alaihi shine salati ɗayan kuma yana nuna Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani siffa ta aibi to kuma manzo Allah sallallahu a haka yake babu wani abu a jikinsa ko a ɗabi'unsa wanda zaka kalla ka kushe Allah ta'ala ya kubutar da shi sannan kuma darajansa kuma babu wanda ya kai shi daraja manzo Allah ta sama shine yafi kowa wato daraja yace allazi ba'athahu wanda Allah ta'ala ya aike shi ya aiko shi li makarimal akhlaq domin ya cika kyawawan ɗabi'u wannan kamar ne zo a hadisi bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni don in cika kyawawan ɗabi'u in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafin zuwa musulunci akwai wasu ɓangarori na kyawun ɗabi'u irin su kyauta su girmama baƙo da girmama makoci duk a jahiliya an san su to musulunci da ya zo sai ya ƙarfafa su kuma ya ƙara wasu kyawawan ɗabi'u ne shi yasa manzara ce na zo don in cika kyawawan ɗabi'u sannan wa faddalahu ala kafatil makhluqina ala al-itlaq Allah ya fifita shi a bisa abubuwan halitta alal itlaqi wato ba tare da kaidi ba alal itlaq a bisa sake in dai abun halitta ne kenan ba wanda za ka daga ka ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja shine ma'anan alal itlaqi wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna wa min an shiqaq wato mafificin halitta alal itlaqi ba tare da an ce banda wane ba in dai abun halitta ne babu wanda ya kai manzon Allah sallah sama ka daina kuma ma jayayya ka daina jayayya don wasu na su fifita wasu mala'iku akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ba haka bane wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi Allah ni'mat sayyid mafificin halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halittan Allah ba abun da ya kai dan adam daraja amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laqad karramna bani adam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana ana sayyid waladi adam yawm al-qiyamati bila faqr Allah ne yake walaqad karramna bani adam mun daraja dan adam dan adam din ma musulmi kuma ya fi sauran wato yan adam din gaba daya manzala ta ce ana sayyidu waladi adam yawm alqiyamati bila fakhar ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama ba tare da alfahari ba saboda haka manzala ta sallama shine shugaban halitta gaba ɗayan su yace hatta faqa jami'al baraya fil afaqi har ya birbirci wato ya fifici dukkan halittu fil afaqi a cikin sasannin duniyar nan babu wata halitta da za a ce tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sai fi kowa daraja sannan wa ala alihi kiram salati da taslimi ya tabbata a bisa alayensa sune dangin gidansa alkirami masu girma almausufina abun siffantawa bi kasratil infaqi wato da yawan ciyarwa in an ce alun nabi abin da mutum zai fara hararowa shine dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa cin sadaka banu abdi manaf ko banu abdi banu hashim ko banu abdul muttalib saboda haka su ne ainihin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ba sa cin me ba sa cin zakka ba sa cin sadaka saboda kazanta ne to su ne alayensa irin su ali aqilu ali ja'faru ali aliyu da sauransu da ali abbas su da ainihin ƴaƴansu su ne alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu malamai suka ce in an ce alihi ana nufin wato duk mabiyansa gaba daya duk mabiyansa wa haqa bi ali fir'auna azab mummunar azaba ta kewaye alu fir'auna ana nufin mabiya fir'auna gaba daya kake na cewa alu fulan ana nufin atba'uhu masu binsa shi yasa wasu suka fassara kawai duk inda aka ce alun nabi ko Alu muhammadin ana nufin duk jama'ar wanda suke kan addini wani ya ce alun nabi humu ashabu millatihi min al-a'ajimi was-sudani wal-arabi لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب yace alayen manzo Allah sama sune masu bin addinin sawa'ul larabawa ne ko kuma ba larabawa ba da za a ce alayensa sune danginsa to da in kai salati sai zama kaiwa Abu Lahab ma salati Abu Lahab kuma kafuri ne don yana cikin alayen manzo Allah sama ma na dangin gidansa amma sai dai idan ana nufin a alayensa musulmi ban da wa'inda ba musulmi ba nan ko ba kai wa abu lahab wato salati bayan kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam yace wanda ake siffanta su bi kasratil infaq da yawan bada wato ciyar da dukiya fi sabilillah yawan taimako wa ala ashabihi kuma ya tabbata a bisa sahabbansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi salatin da da'a idan an ce sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu kuma akan imaninsa ko da yayi ridda kafin ya mutu ya sake dawa musulunci wanda shine tarifin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam وآمن به ومات على الإيمان ولو تخللت الردة على على الصحيح wato wanda ya haɗu da manzala su sama yi imani da shi kuma ya mutu akan imaninsa ko da ya yi ridda daga baya sake dawa musulunci inda ya mutu akan imani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ya mutu babu imani ba sahabi bane idan ya zama na abun nan ya ganshi amma kuma sai ya zama shi ba mumini bane to ba a ce masa sahabi mutum ne zai ga manzana ta sama amma bai yi imani ba masa sahabi kuma koda daga baya ya yi imani in bai sake haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama sahabi ba ko kuma yayi imani da shi a zamanin sa amma bai gan ba to shi ma ba ba sahabi bane wannan su ake ce musu mukhadram mukhadram in suna jashi wato sun yi imani a zamanin manzala ta sama amma Allah bai ba su daman sun zo Madina sun gan shi ba manzala sama ko bai je Habasha sun haɗu da najashi ba to su wayannan suna tabaka tsakatsaki su ba sabai ba ba tabi'ai ba darajar su bata kai ta sabai ba amma ta dara ta tabi'ai wayanda suka zo bayan sahabban manzo ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi tsira da amincin Allah su tabbata a abisa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli da'ati ma'abota da'a wal wifaqi da dacewa suna da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ibadan su din suna dacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ya musu tarbiya kuma shi yake koyar da su addini din shi yasa babu wanda ya samu daraja irin su ba wanda ya samu daraja a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sahabbai shi yasa imam ahmad yake cewa as-suhbatu la ya'diluha shay'un mutum ya zama sahabi ba darajar da ta kai wannan ka zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah kuma ya ce la tasubbu ashabi فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فرق زاجي صحبينا ترك عيبا تاكم إتي نارا إذا وندرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي عنوسا da za ka siyar da misalin dutsen uhudu na zinari fi sabilillahi ladanka da ba zai kai mudu dutse na hatsi wanda sahabi ya ciyar ba saboda kasancewansa sahabi na manzon Allah sallallahu kenan ba wani aikin da zaka ka iso shi lada ga jihadin da yayi ga kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ilimin da yake dauke da shi wanda baka da shi وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاء salatan da'imatan wato salati wanda yake madawwami mustamirratan mai zarcewa mai ci gaba bil ashi wal ishrat bil ashi da yamma wal ishraqi da lokacin da rana take fitowa ma'ana Allah kai wa manzo Allah su sama salati da alayensa da sahabbansa wato salatin da zai yi ta dawwama kullum ana yin sai ci gaba da yi safe da yamma har duniya ta tashi kenan kullum Allah ya dinga karawa manzo Allah ta sama daukaka kuma ya kare shi daga dukkan wasu abubuwa na abin nan na aibi sannan sai ce amma ba'du amma bayan haka bayan me kenan bayan hamdala da sal'ala bayan hamdala da sal'ala tunda babu basmala ko kwana ko akwai basmala kaga ba basmala da akwai basmala da an yi bismillahi aka yi alhamdulillahi aka yi wassalatu wassalamu ala rasulillah sai a ce amma ba'du ana nufin amma بعد البسملة والحمدلة والصلعلة bayan bismillah da دا allah ta'ala تعالى دا يبوغ manzon allah sallallahu alaihi wasallam to anan babu basmala sai mu ce ba'da alhamdalati was sal'alati wato bayan hamdala da sal'ala wannan wasu harufa ne alhamdulillah aka dauko hamdun aka hada da lamun don ka hararo lafzul jalala sai a ce hamdala sallallahu alaihi wasallam shine kuma sal'ala an ce hasbana kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil hauqala kuma la haula wala quwwata illa billah wa hakaza to bayan haka fa'alam kai sani kai mai karatu anna kitabal jami'i sahihi cewa littafin aljami'i sahihi shine littafin bukhari aljami'i wanda ya tattaro hadisai a sahihi ingantattu lil imamil kabiri ga liman wato shugaban addini shi ake cewa imam eh, imam su ne magabata wanda suka yi zurfi a ilimin shari'a suka yada addinin Allah su ake ce musu a immatu dini irin su al malik al Shafi, shafi'i ahmad al abu hanifa to irin su al bukhari al-imam muslim da sauransu to shi shugaba ne shine ma'anan al wato wannan littafi na lil imami wannan shugaba al-kabiri babba au awhad wanda yake shi kaɗai a irin nasa tsarin da ilimi ma'ana abin da ya shafi ilimin hadisi babu babu kamansa sannan muqaddami ashabil hadith shi ake gabatarwa a bisa wato ashabul hadith wato malamai na hadisi idan bukhari ya hadisi to sai ya zama kuma babu ainihin hadisi mai karfi kamar wanda imam al ya rawaito shi ma'anan muqaddam ana gabatar da littafinsa ko hadisansa a bisa sauran wato ainihin hadisai wato malamai sun yi shabani akan bukhari da muslim wane ne littafinsa ya fi ɗaukaka ya fi daraja wane ne littafinsa ya fi inganci mutane da yawa suka ce littafin bukhari ya fi ne ya fi inganci amma mutanen ne sabur wato garin imam muslim su suka ce littafin imam muslim ya fi inganci akan na bukhari kaga kowa kenan gwaninsa kawai to wannan an yi ta sabani ko shakka babu wayannan littattafai guda biyu babu littafin da ya kai su a duniya al-bukhari da muslim amma wanne ne yafi kowanne akwai inda yafi dan uwansa a cikin guda biyu kowanne in an zo bangaren ingancin hadisi to al-bukhari yana gaba da muslim in an zo wajen tsara hadisi babi babi yanda ya kamata to sai ya zama imamul bukhari shi kuma ai imamu muslim kuma yafi bukhari shi yasa wani yace tashajara qaumun في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم yace wasu yi jayayya a gabana suna cewa bukhari da muslim wa za ka gabatar wane ne littafin sa yafi sai na ce musu to ai in a bangaren inganci ne imam al-bukhari shine a gaba amma in za ka duba kuma husnul sina'a yanda aka tsara hadisan aka tsara su to kuma na musulun kuma ya fi tsari na musulun ya fi babi babi babubbuka wato ainihin kowane hadisi an ajiye shi a inda ya kamata in ka je neman sa kai tsaye ka san inda za ka je ka same shi to tsarin musulun ya fi na bukari amma bukari hadisin da kake tamanin sa a babin sallah sai ka je ka same shi a babin ciniki kalaluwa a babin sallah ba za ka gan shi ba to bukari shine a gaba sannan sai musulun sannan kuma sai sauran wato ainihin littattafai littattafan hadisan suna da yawa bayan bukhari akwai muslim akwai tirmi akwai abu dawud sannan akwai tirmizi akwai nasa'i akwai kuma ibnu maja wannan suna ake cewa as-sunan ko al-kutubu sita in an ce as-sahihaini ko as-sahihani suna bukhari da muslim in an ce kutubu sita kuma da bukhari da muslim din sai ka hada abu dawud da turmuzi da nasa'i da ibnu maja suna ake ce musu sittu sihah sittu sihah in an ce alkutubu saba'a kuma wayan nan littattafai guda shida sai ka hada da muwatta malik da kuma musnad na abun nan na imam abun nan sai ka hada da musnad in an ce alkutubu saba'a, musnad na imam ahmad saboda hadisai ne zalla amma an ce alkutubu tis'a littattafai guda tara na hadisi to bayan wayan nan guda shida ka hada da abun nan musnad na imam ahmad bakwai to sai ka kawo muwatta malik sai ya zama nawa takwas sai ka kawo sunan darimi shine na taransu wannan su ne sita sauran kuma kowanne zaman kansu yake akwai littattafai da yawa akwai mustadrak na imam hakim akwai asunan kubura na bai haƙi akwai irin su abun nan sharhu ma'ani sunan na na imamu tahawi akwai mushkilul asar shi ma na na imamul wato ainihin at-tahawi sannan akwai irin su abun nan eh, irin su abun nan sharhu sunna lil baghawi duk littattafan littattafan hadisai ne akwai musannam na abdurrazzaq akwai musannam na ibnu abi shayba da sauran littattafai wanda aka wallafa akan hadisi wanda suka ruwaito da isnadin su suna da yawa to amma dukkanin su bukhari yana gaban su shi yasa yake muqaddami ashabil hadis wanda ake gabatar da shi akan sauran malamin hadisi abi abdullahi alkunyansa kenan baban abdullahi muhammad bin isma'il shine muhammad dan isma'il bin ibrahim dan ibrahim al-bukhari wanda aka haife shi wani gari da ake ce masa bukhara yana nan a can bangaren fari rahimahullah allah ya ji kansa imam al-bukhari ba balarabe ba ne ba balarabe ba amma kuma ya yi aikin da ya gagari larabawa da yawa saboda haka inimi ba sai lalle balarabe ne yake yin ilimi ba yake min azamin kutubi wannan littafin yana daga cikin manya-manyan littattafai al-musannafati wanda aka wallafa su fil islami a cikin musulunci sannan wa aksariha fawaida shine mafificin su fa'ida ka samu fa'idoji babu littafin da ya fi shi a cikin littattafan hadisai ko kuma littattafai ma da aka wallafa ko na hadisi ko ba wanda na hadisi ba yace illa annal ahadith al-mutakarrirata to anan yanzu zai bayani littafi ne ya fi kowanne inganci ya fi kowanne da amma ɗalibi ko malami zai karanta shi sai dinga samun matsala a wajen karanta shi me yasa yace illa sai dai annal ahadith al mukarrirata sai dai hadisai da suke maimaituwa fihi a cikin sa mutafarriqatun ararrabe suke fil abwabi a cikin babubuka inda ya kamata ka samu hadisin sai zama hadisin ba yana can wani babin kuma daban yake wa idza arada al-insanu an yanzura al-haditha idan mutum yana son ya nemo hadisi fi ayi babin a kowane babi la yakadu yahtaji ilayhi ba zai kusanta ya shiryi zuwa hadisin ba ma'ana kaɗan ne zai iya samun hadisin a babin da yake zatonsa sai ya je ta nema ya ta nema ba zai gani ba illa bada jahadin wa tsuli fatti sai bayan ya sha wahala wa tsuli fattin da bincike mai yawa kafin ya je ya gano hadisi wato inda yake zaton sa kai tsaye ya kamata ya je ya same shi sai zama bai samu wannan hadisi ba ce wa maqasudul bukhari da bukhari yake nufi rahimahullah bizalika da wannan kasratu turuqil hadis ina son ya yawaita maka hanyoyin hadisi nan ya kawo shi ta wannan hanyar a can ma ya sake kawo shi ta wannan hanyar sannan wa shuhuratuhu da kuma shaharan hadisin ya shahara ka karanta shi a can ka je can an maimaita maka ka karanta can ma an sake maimaitawa hadisin sai ya zama yana cikin babubbuka da yawa kenan domin ya shahara sannan yace wa na huna mu kuma abin da muke nufi a nan in ji imamu zubaidi yace akzu asli alhadith mu ɗauko asalin hadisi na shi imamu bukari daga cikin sahihul bukhari li kaunihi qad ulima saboda an san anna jami'a ma fihi sahihun cewa duk abin da ke cikin bukari ingantaccen hadisi ma'ana kenan maimakon mu ɗauko hadisan ko ina mu tara su can ya maimaitu can ya maimaitu sai mu ɗauko guda ɗaya kawai ta hanya kwaya ɗaya domin me domin dukkanin hadisan da suke cikin sahih bukhari ingantattu ke yasa ba sai mun tsaya muna ɓata lokaci in mun ɗauko wannan hanyar sai mun haɗa da wancan mun haɗa da wancan kafin hadisin ya tashi ya zama sahihi ba wasu littattafai in ka samu isnadi guda ɗaya da zai wadatar ba sai ka ƙara samun wani isnadin tukun sai wannan ya ƙarfafa wannan sai hadisin ya tashi ya zama za a iya kafa hujja da shi amma bukari ba ruwanka duk inda ka ga hadisin kawai ka ce ingantacce ya ce duk abin da ke cikin bukari ingantacce amma akwai malamai da suka yi inkarin wannan imam al haƙi yana da sunan kubra malamin hadisi ne da ma'rifatu sunan wal afa ya yi naƙadin bukari ya ci gyaran bukari wajen hadisai 200 da wani abu 200 da wani abu ce wannan ba ingantattu bane to amma malamai sun yi masa raddi sun mar raddi dewa suka ce to shi imamul bai haƙi da yake ba su inganta ba sai mu duba me matsayin sa ilimin hadisi shi kuma imamul bukhari da yake ba dan sa wani hadisi ba a littafi na sai ingantacce sai mu duba me matsayin sa ilimin hadisi da bukhari da bai haƙi waye ya fi sanin hadisi ingantacce bukhari ne to idan suka saba maganar wa za mu bi sai a yi maganar bukhari a barna bai haƙi ko da da wannan wasu suka yi raddi suka ce dukkanin hadisi ingantacce kamar yadda bukari ya faɗa saboda shi ya fi sanin hadisi da kuma ilimin hadisi fiye da Imam al baihaqi wasu kuma suka ce bai baihaqi yake nufi ba yana nufin da'ifai bane yana nufin cewa ba su cika sharuɗin bukari ba sun inganta amma kuma sharuɗin bukari wanda ya shirɗanta wajen sanya hadisai a cikin littafinsa aljami'u sahih wayannan hadisai ba su cika su ba saboda haka sai ce da ya kamata imam al-bukhari ya fidda wayannan hadisai sai dai ya sa su a cikin wasu littattafan sa ko don ba wannan littafin shine kawai littafin sa ba yana da at-tarikhul kabir da at-tarikhus yana da al-adabul mufra a ciki akwai da'ifin hadisai so da haka an kawo hadisi a wurin sai an duba an bincika shin sahihi ne ko ba sahihi ba don bai sharɗanta siha a wani tamu amma wannan ya ce babu hadisin da zai sa face sahihin sahihin hadisi ko da haka kenan malamai sai suka rungumi hadisan na bukhari da muslim suka ce gaba ɗayansu sahihai gaba ɗayansu sahihai sai zama babu wani littafi da aka wallafa na hadisi wanda aka sallama cewa sahihi ne kamar sahihin bukhari amma kafin sa an rubuta littattafai da yawa ko wa ɗamali yana kafin ne kafin bukhari amma wa ɗamali akwai hadisai wanda suke wanda suke ba'ifai yana da balagad yana da maratil yana da abin nan munqadi'at wato hadisai wanda mursal ne amma shi sa sahihai ne shi shi ainihin ato imam malik amma dan sauran malamin hadisi kuma ba sai bane yana da balagad yace balagani anna fulanun qala kaza bai zai faɗi waye bane akwai bukata a akan waye ne don za a karbi hadisin sa ko ba za ka karba duk da cewa imam malik baya karban hadisin da'ifi baya karban hadisi a wajen da'ifi don an tambaye shi hal fulanun hujja wane hujja ne ma'ana za a iya karban hadisinsa sai ce har ra'aitahu fi kutubi shin ka ganshi a cikin littattafai na ne law hujja la ra'aitahu fi kutubi da ya halatta karbi hadisinsa da ka ganshi a cikin littattafai na to da aka sai zama baya karban hadisin wanda ke yake ainihin da'ifi to imamul bukhari littafin sa duk abin da ke ciki ingantacce ne wannan shine zancen da ya fi ne ya fi inganci haka na musulun shi ma duk abin da ke cikin inganci ce amma bukhari yana da wasu hadisai da ake ce musu mu'allaqat mu'allaqat wanda ya kawo su babu isnadi shin su ma sun shiga cikin wayannan sauran hadisai su ma hukuncin su duk ingantattu ne wasu malamai suka ce eh suka ce a suka ce mu'allaqatul bukhari kala biyu ne akwai ainihin ma jaa ala sigatil jazam wanda kawai yace kala ko rawa to wannan yace fa huwa sahihun indahu ya inganta ne a wurinsa shi yasa yace an wani ya ko wani ya ruwaito amma ma ja ala sigati tamrid wanda yazo a siga na shakka shakka kaman kila anti ko ruwiya an ruwaito to wannan muhalli ne da za a yi bincike shin hadisin sahihi ne ko ba sahihi bane amma duk wanda suka zo a bisa isnadi dukkanin su wayannan hadisai ne wanda suke wato ainihin sahihai ko da aka sai zama hadisin bukhari wanda ya kawo su da isnadi ba a shakka wajen ingancin su wanda ya kawo su ta'liqan ba isnadi in yace qala korawa sai zama sahihi ne in yace ruwiya kuma ya barka kaje kai bincike ko kila ya barka kaje kai bincike domin laysat ala shuruɗi suka ce mu'allaqatul bukhari laysat ala shuruɗi ba san shuruɗinsa amma ala ayi halin babu wani littafi da aka sallama aka miƙa wuya a duniya kamar wannan tare da cewa kuma an wallafa littattafai da yawa kafin sahihul bukhari don wanda ya fara yin talifi a hadisi shine ibn shihab az-zuhri wanda umar bin abdul aziz ya umarce shi ya harhada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya hada kuma wasu suka ta biyo baya wasu suka ta biyo bayan sa su imam mali da sauran su aka zo kan imam al-bukhari shi yasa imam shuyudi a cikin alfiyansa yake cewa awwalu jami'il hadisi wal athar ibn shihab amiran lahu umar وأول الجامع للأبواب جماعة في العقل ذي اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك وأول الجامع في اقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده فالأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وسنه قد أحكم وانتقدوا عليه ما يسير وكن ترى نحوهما نسيرا وليس للكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما wannan shine tsarin hadisi wanda ya fara yi ibnu shabi zuhri so suka zo suka dinga yi alal abwab irin su ibnu jurai su abdullahi Ibn mubarak irin su imam malik amma wanda ya fara wallafa littafi yace duk hadisan sahihai ne ya har hada sahihai a takaice ce dukkanin su ingantattu ne shine bukhari sa kuma sai ɗalibinsa imam muslim sa sai ɗalibinsa imam bukhari ke fi ingancin hadisi a bisa zance mafi inganci muslim kuma ya fi shi tsara hadisin a jeran tasu yadda ake bukatar shi yasa karatun muslim ya fi daɗi akan karatun sahihul bukhari saboda wannan ya jera maka su yadda kake so wannan kuma ya warwatsa su sai zama suna shigan juna amma sai aka ce in ka ga mutum ya fifita muslim akan bukhari to ka ya duba jeranta ainihin hadisin ne da yadda ya tsara su shi yasa zai ce muslim ya fi ya fi kuma babu wani tafi da aka yi a duniya bayan alqur'ani wanda ya kai sahihul bukhari da muslim inganci shi yasa malamai sun kasa maratibu sihha kashi bakwai idan hadisai suka zo suka maka karo kare sai inda zaka haɗa suka yi aiki da su to zaka koma tarjihi ne sai za ka koma isnadi wannan hadisin wanne ne fi inganci a cikin hadisin to ina aka ce maka bukhari da muslim sun haɗu akan hadisi to za a gabatar da shi a bisa hadisin da bukhari kawai ya rawaito ko muslim kawai shine ake ce masa muttafaqun alai. idan bukhari ya rawaito hadisi sai kawo da na muslim to ka dauki na bukhari ka bar muslim domin muslim bukhari ya fi muslim sharuɗai masu tsauri wajen me wajen karban hadisi wanda zai sa a cikin sahihul bukhari ba duka littattafansa ba misali idan aka dauki hadisi mu'an'an shine wanda aka rawaito shi wani an wani sai ce an wani wannan aibi ne a hadisi asalin don ya kamata ya ce akhbarani fulani wani ya bani labari ko wani ya gaya mini wa ya ce wani ya gaya masa wani ma ce har a zojen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan ba a tsoron akwai wani tadlisi ko wani abu ko wani tuwa tuwa a isnadi kama an ce an wane an wane ni dinna zan iya cewa an abi hurairata wato hadisi ya zo daga abu huraira sai yace manzon Allah ya ce kaza to naga abu huraira ne kaga ban shi to idan mu rawaito idan bukhari ya zai rawaito hadisi mu an an sharadi shine kai da ka ruwaito hadisin a tabbata cewa ka hadu da wannan malamin kuma ka ruwaito hadisi a wurinsa ko sau ɗaya ne bi hadis ka ce haddasani fulani Wani ya gaya mini hadisi kaza sai wata ran karwaito an fulani to sai karbi hadisin kai sa shi a littafin sa aljami'u sahih amma kawai don kun yi zamani baka taba ruwaito hadisi cewa ya gaya maka ba sai ka ce an wani? to ba zai karbe shi ba ba zai sa shi a littafin sa ba amma imam muslim shi kuma yana karba yace in yace an wani kuma shi fika ne an yarda da shi sannan kuma ya yi zamani da wani kuma akwai yiwuwan haɗu ba wannan yana ƙarshen duniya ta gabar wannan ƙarshe ta yamma ba misali wannan yana kufa wannan yana busura wannan yana dimashka za su iya haduwa to sai yace an wane yace za a karbi hadisin sa to da haka wancan ya shardanta sai an samu luqi al mu'asara wal luqi su yi zamani kuma su hadu bukhari kenan shi kuma mutum ya shar'anta al mu'asara wa imkanul luqi sun yi zamani kuma akwai yiwuwan su hadu ko mu tabbata sun hadu ba in yace an wane za a iya karban karban hadisi to kaga sai a ga bukari akan na musulmi to idan abun nan idan bukari idan wani daban idan abun nan aka rawaito hadisi wannan ala shar'i sahihaini a bisa sharaɗin bukari da musulmi amma wannan ko muslim ya rawaito shi to za a gaddamar da wanda muslim ya rawaito a bisa wanda ya zama ala shar'ul bukhari wa muslim in kuma hadisin ya zama wannan ya zama ala sharɗin bukhari ya cika sharɗin bukhari ne wannan kuma ya cika sharɗin bukhari da musulmi to wanda ya cika sharɗin bukhari da musulmi shi za a kaddamar akan wancan in sun yi karo wannan ya zama ya cika sharɗin bukhari wannan sharɗin musulmi sai suka yi karo to kaɗa wanda ya cika sharɗin bukhari sai ka bar na musulmi wannan ya cika sharaɗin musulun wannan kuma ya inganta amma baya kan sharaɗin bukhari baya kan sharaɗi to ka ɗau wanda ya cika sharaɗin mutumin ko da mutumin bai ruwaito shi ba sai ka bar wanda tirmi zai ruwaito ko abu dawud ko ibnu maja ko nasa'i ko sauransu sai ka kaddamar da shi a wannan wannan shine maratibu siha wannan ana amfani da shi a lokacin da hadisan suka yi karo ba za ka iya aiki da su gaba ɗaya ba mala yace li kauni kad ulima anna jami'a ma fihi sahihun don an sani duk abin da ke cikin bukhari ya inganta yace qala al imam an-nawawi imam an-nawawi yace shine mai arba'una hadis mai riyadu salihin ya faɗa fi muqaddimati kitabihi a cikin muqaddiman littafinsa sharhi muslim wato sharhin sahihi muslim ya ambaci littafin al-minhaji sharhu sahihi muslim lil hajjaj wato sharhin sahihi muslim ne kan sharhin a duk littattafin da a duk sharhin da aka yi wa sahihi muslim babu sharhin da ya samu karbuwa kamar irin sharhin imamu nawawi kuma ya fi shahara da sharhu nawawi ko sharhu muslim lin nawawi babu lissafin da ya samu karbuwa tare da cewa ko wanda suka yi wanda ya fi nasa girma amma nasa ya fi tsari ya kawo shi a takaice da kuma uslubi mai kyau kai a cikin dukkan shuru da ake yi na hadisai babu sharhi mai daɗin karantawa kamar sharhin sahihu muslim wanda imamu nawawi yayi ina na a cikin mujallaji goma ya fi daɗin karantawa tare da cewa sharhin da ibnu hajar yayi wa fatahul bari sahihul bukhari kenan sharhin da yawa sayyid bukhari ya ambace shi fatawul bari ya fi tattaro ilimin muka da yawa to amma yana da wahalan karantawa yana da wahalan karantawa shekara ashirin da biyar yana wallafa littafi ya yi shi manya-manyan mujalladai guda goma sha biyar to idan za ka karanta shi ko nazarinsa kawai za ka yi in dai karanta ne na fahimta kana ka karanta wannan shafin ka ajiye ka karanta kana buƙatan shekara biyu baka gama ka abin kafin ka gama karanta shi shekara biyu akwai wani malamin ma ya ce masa a Sheikh Abdul Karim al yana Saudiya ya mana karatu da yawa to yana karantar da Bukhari wannan littafi yake karantawa a tajrid Sahih ya dade yana karanta shi to idan ya zo yana sharhin kai ka ce ya haddace Fatahul Bari ne gaba daya kai ka ce ya haddace Fatahul Bari ne gaba daya duk abin da ya ga dama zai kawo abin da ke cikin Fatahul Bari to sai ake ganin ya haddace ya karanta shi da yawa kuma ya haddace shi so wata ran da yana mana karatu bayan irin aqad da ake ai tayyibun ai malami haka kafin ya zo ya fara karatun sa so sai zo yana irin tawazu na malamai da kajistan mantun zawaran wato kuna yi wa rogo ganin kitse kamar mutum ya kumbura ne sai kuke tamanin mai kiba ne shine fassaran al'arabci eh, karin magana ne kamar dai ba shi ce kuna yi wa rogo ganin kitse sai ce yace yana yace yana mamaki dalibai yanda suka rudu har wani ɗalibi ya zo ya same shi ya ce amma na masa uzuri shekarunsa ne yan kaɗan kuma bai da tajruba na ilimi yake ce masa hal sahihun annaka qara'ta fathal bari 70 marra malam ana cewa ka karanta fathal bari sau 70 wannan maganan haka take yana so ya tabbatar da magana yace yayi mamakin mutumin da zai yadda ma cewa ya karanta fathul bari sau saba'in amma ya masa uzuri saboda karancin shekarunsa kuma bai da tajriba wajen karanta ne karanta littafin sai ce qira'atu fathil bari 70 marra yahtaju ila 140 sana karanta fathul bari sau 70 yana bukatan shekara 140 kowane karantawa ɗaya shekara nawa shekara biyu shekara biyu to shi kuma shekara sa nawa a duniya ila bai wuce 70 ba <laughs> kuma yaushe fara karatu yaushe fara karatun bukari to abin da yasa na kawo na yana so nuna mana girman fatahul bari girman fatahul bari to amma duk da haka in kana karanta sharhin muslim ya fi daɗi akan fatawul bari sai dai ilimin mukan da fatawul bari ya kunsa sharhin sahih muslim bai kunshi wayannan ilimin ba sai imamu nawawi yana faɗa a muqaddiman sharhin sa yace wa amma bukhari amma bukhari fa innahu yadhkuru al-wujuh al-mukhtalifata yana ammaton fiskoki na hadisai daban-daban ya kawo wannan riwayan ya kawo wannan riwayan fi abwabin mutafarriqatin mutaba'ida a cikin babubbuka daban-daban mutaba'ida wanda suke nisa da juna wato suna hannun riga kaman litta hadisin da ya kamata a same shi a babin azumi sai a je a same shi a babin gado me alakan gado da azumi wannan ibada da wannan kuma mu'amalat kaga mutaba'ida ko ka je can kitabul magazi inda ake magana akan yaƙoƙi sai ka je ka samu hadisin da yake magana akan tsarki wata yar juz'iya ne yar kaɗan ta sa ya kawo shi a can in an ce maka hadisin yana bukari sai ka je ka dinga duba babin tsarki ba za ka gan shi ba to in baka san bukari ba sai ka ce ai babu hadisin a bukari ƙarya yake ne babu shi a bukari a'a kai dai baka karanta bukari ba ko da ka hadisin abin na littafin bukari yana ba da mutane da yawa yana ba da su da yawa yake wa kasirun minha da yawa daga cikin su yaskuru yana ambaton sa fi ghairi babihi ba a babin sa ba shi Imam Bukhari allazi yasbiqu ilayhi al-fahm wanda fahimta take riga zuwa gare shi annahu aulabi cewa shi ya fi cancanta da hadisi babin nan shi ya fi kamata a sa wannan hadisin a yanzu idan kana karanta littattafin malamai duk hadisin da aka kawo maka kawai sai ka hararo ga ababin da zan je in same shi kana zuwa kuma sai ka samu in je ba bukhari bane da ka je babin sai ka samu hadisin amma bukhari kuma in ka je sai ba ka same shi ba sai ka je inda baka zaton sa a can da ka same shi to kaga littafin bukhari sai ka fahimci yaya Ya ce fa yas'abu ala talibi sai zama yana wahala akan ɗalibin ilimi jam'u turuqihi ya hada hanyoyin hadisin wa husulu thiqati da kuma tabbatan thiqa wato amincewa bi jami'i ma zakarahu da dukkan abin da ya ambace shi min turuqil hadis na daga hanyoyin hadisi ko ka tattara guda biyu ko uku kila sun kai biyar ko shida sai kana son ka ce wannan ne hanyoyin wannan hadisin kawai in ka je can wani lungu sai ka ga Imam Bukhari ya sake sauka hadisin da wani hanyar kuma daban da wata hanyar daban to kaga dalibi yana shan wahala wajen karanta bukari kala sai yace wala aitu jama'atan shi ji Imam Nawawi na ga jama'a min al-huffazi daga malamin hadisi wanda suka kai ololuwa wajen ilimin hadisi almutaakhirin wanda suke na baya baya ba magabata ba yace ghalitu fi mithli hadha sun yi kuskure a irin wannan sai zo su ce ga iya hanyar hadisin kuma ba haka bane wani ma zai inkarin hadisin kuma ba haka bane yace fana fau riwayatul bukhari a hadisa sun kore riwayan bukhari na wasu hadisai kiya mawjudatun fi sahihihi alhalin hadisan suna nan a sahihul bukhari fi ghairi mazanniha as-sabiqati ila al-fahm a inda ba a zaton su inda fahimta take rigaya ma'ana ba inda kake zaton su inda fahimtanka zai rigaya cewa lalle anan yake ba kamar yadda ne ta buga misalai da azu inda kake tamanin sa babin ibada sai ka je ka same shi a babin mu'amala ko babin sira ko kuma babin tafsiri to kaga bukhari haka yake to wasu da yawa su ce ai wannan hadisin bukhari bai ruwaito shi malami ya ce maka rawal bukhari sai ce babu shi a bukhari sai sai ka karanta bukhari daga farko har karshe kafin ka ce babu shi nan ma a nitse ba kana yi kana tunani ba ila ka tsallake shi baka sani to wannan shine tabi'an sai bukhari sai ma ne ce in ta hama zakarahu nawawiyu rahimahullah abinda imamun nawawi ya ambata ya kare to ga maganar sanan zai dawo shi az-zubaydi yace falamma kana kadhalika yayin da lamarin sahihul bukhari ya zama haka ya zama tashin hankali wajen karanta shi yace ahbabtu sai nayi sai na so an ujarri da ahadithahu in tsiraitar da hadisansa ma'ana in tsamo matanin hadisin min gairi takrarin ba tare da na maimaita ba Bukhari zai iya maimaita hadisi sau biyar ko sau goma a cikin littafinsa ni sai in ɗauko guda ɗaya kawai ya isa zai biya bukata sai in sa shi a wannan littafin sannan yake wa ja'altuha mahzufatal asanidi sai na sanya hadisan suka zama abun shafe wa isnadi isnadi shine silsilatul rijali al-mushratu ila al kace haddathani fulan qala akhbarani fulan qala akhbarani fulan wannan shi ake cewa isnadi كما حدثني يحيى عن an عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا wannan shi ake cewa isnadi to shi duk ya shafe wannan baya faɗan su sai dai faɗi sahabin kawai yace sai na shafe isnadi li yaqruba intiwadul hadisi min ghairi ta'abin domin samun hadisin ya kusanta min gairi ta'abin ba tare da wahala ba intiwal ai nailul hadisi yake nailul hadisi samun hadisi wujuduhu to don samun hadisin ya zama yana kusa da kai min gairi tabin ba tare da wahala ba shi yasa shi kuma ya ɗauko shi sannan ya masa babi babi inda kake tsammanin sa da haka a babin da kake tamanin sa wannan littafin anan zaka same shi sai ce wa idza atal hadithul mutakarriru idan hadisi da aka maimaita ya zo yace usbituhu fi awwali marra ina tabbatar da shi a farkon al'amari wato in na farkon kawai sai in tabbatar da shi ko da ya zo a wurare da yawa wa in kana fil mawadi isani fi fil mawdi isani in ya kasance a wuri na biyu ziyadatun akwai dadi fiha fa'idatun dadi yana da fa'ida zakartuha sai in wannan fa'ida din wato sai in kawo hadisin a na farko a can gaba inda ya maimaita shi hadisin yana da wani ƙari akwai fa'ida sai in faɗi fa'idan kawai ba zan ba sake maimaita abin da wancan hadisin ya kawo ba yace wa illa in kuma babu wata fa'idan fala ba zan ambata ba eh ka kula ka ne kaman nan ka kula da wannan uslubi malamin fiqh suna yin sa wa illa fala wa illa fala sai ka duba maganar me aka yi a baya yace hadisi in ya same shi zai tabbatar da shi a farkon al'amari in ya je na biyu kuma in akwai wata fa'ida sai ya tabbatar da fa'idan ma'ana ya rubuta ta ƙari na wata fa'ida sai ce wa illa ma'ana wa illam yakun fil hadisi ziyadatu fa'idatin fala ai fala uthbituhu maratan saniyata. ba zan sake kuma kawo hadisin ba in na biyun baya bi wasu ƙarin bayani ko fa'ida a na biyun to sai in isu da na farkon kawai ba zan sake maimaita wannan hadisin ba shine ma'anan wa illa fala wa qad yati hadithun mukhtasar wani hadisin yakan zo a takaice wa ya'ti ba'du sai daga baya kuma sai ya zo fi riwayatin ukura a wata riwayan daban shi hadisin abtada sai zama ya fi bayani wa fihi ziyadatun alal awwal kuma yana da dadi a bisa hadisin farko da ya zo a bukhari fa aktubu saniya sai rubuta na biyun wa atruku awwala in bar na farkon li ziyadati fa'idati don ƙarin fa'ida wannan ya zo a takaice wannan kuma ya zo dogo cikakken hadisin to sai in bar takaitaccen in dauko dogon in na dauko dogon kan ba akwai takaitaccen a ciki ba da kuma ƙarin wancan fa'idan to ba zan kawo wannan kuma in sake kawo dogon ba ya zama takararul juhud in ji larabawa ka maimaita wahala kuma babu wani ƙari mai amfani to sai ka kawo dogon kawai shi shikenan kaga wahala ɗaya kai kuma abin da ake bukata an same shi yace haka nake yi yace wala akuru min al ahadith bana ambato daga hadisai illa ma kana musnadan sai wanda ya zame musnadi me ma'anan musnad sannan muttasilan kuma ya zama hadisi muttasil wannan islahi ne na malamin mustalah wal hadisin musnad shine in ka ɗauko an wane an wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wane an wane an wa an ruwaito daga wane wane kuma a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake cewa al hadisu mustafal abun nan wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lan yabi hadisin sai yana tafiya tafiya har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake cewa musnad amma kenan wanda ba musnad ba zai zama mawqufi ko maqdubi amma ne an wane an abi bakarin annahu qala kaza maganar abubakar ne ko magana umar ko aliyu ko ibnu abbas to wannan ba za a ce masa musnad ba wannan hadisi sannan kuma ya zama muttasili menene ma'anar muttasili shine babu in a cikin riwaya wanne ya karbo ni ne wane mai wanda ya rawaito hadisin ya karbo daga malamin sa malamin ma daga malamin malamin daga malamin har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wannan shine ake cewa hadisi muttafidi to ba zan ambata ba sai mu ba to banda yake kenan ko kamar a ce hadisi muallaq ko hadisi mursal ko hadisi mu'bal ko ko kuma munkadi mun ce munkadi duk wanda ko a ce an shafe a farkon isnadin ana ce masa muallaq ko a tsakiyar isnadin aka shafe amma mutum biyu a jere ana ce masa mu'gal in mutum ɗaya ne kuwa munqadi in kuma a ƙarshen isnadin ne aka shafe sahabi ta tabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zama mursal ya zama mursal ma udifa ma adafahu tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam tabi yace manzo Allah sallallahu ya ce kaza to hadisin sai ya zama hadisi mursal to duka irin wayannan yace ba zai ambace su ba a Bukhari babu munqati ko mursal sai dai akwai me akwai mu'allaq wanda aka shafe isnadin gaba ko farko farkon isnadin yace duka wayannan ba zai kawo su ba wa amma ma kana maqtu'an amma hadisin da ya zama maqtu'i wato magana ne ta wani tabi'i kaman Hassanul al-Basri irin su Sa'id bin Jubair su Sa'id bin al-Musayyib to wannan baya kawo shi aw mu'allaqan ko kuma ya zama mu'allaq an shafe isnadin sa galibi bukhari yana bude babu buka da shi an ibn umar annahu da kaza an wane ya faɗi kaza sai zama bai zai koro isnadin ba ko babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan bai zai kawo shi ba saboda ne ake cewa mu'alla an shafe tun daga farkon isnadin to yana sai ce fala ata arrabu lahu ba zan ma bijiro masa ba kwata kwata ba zan rubuta shi a wannan littafin na ba in kana neman sa sai ka tafi sahihul bukhari amma kar ka tafi at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih babu shi a cikin sa yace wa kazalika ma kana min akhbari sahaba haka duk abin da ya zama na labarin sahabbai ma'ana maganganu na sahabbai yace shi ma zan ambata ba faman ba'dahum da wanda suke bayan su mimman laysa lahu ta'alluqun bil hadith wanda bai da alaka da hadisi marfu'i yace nan ma zan faɗe shi ba saboda haka in kana neman sa ka tafi cikin bukhari din amma babu shi anan yasa anan a sai an takaita hadisin ne an zazzabo ne ba duka bukharin bane yace wala fihi zikrun nabi sallallahu ya zama babu ambaton manzo Allah ta sama a cikin sai ce fala azkuruhu ni kan ba zan ambace shi ba a wannan littafin nawa babu shi sai ka koma can asali din yace ka hikayati mashi abi Bakr wa umar radiyallahu anhuma ila taqifati bani sa'ida kamar yadda aka hakaito tafiyan abubakar da umar zuwa ga taqifati bani sa'ida Allah ya da su yace ba zan ambace shi ba saqifatu bani sa'id nan ne inda aka zauna aka nada wayannan khalifofi guda nawa aka naɗa khalifa guda ɗaya shine sayyidina Abubakar to an siffanta yadda suka tafi zuwa taqifatu bani sa'ida domin aje a naɗa khalifa anan aka naɗa sayyidina Abubakar yace ba zan ambaci hadisin da ya maganan tafiyan su ba wa ma kana fihi min al muqawa min al muqawalati bainahum da abun da ya kasance na gogurmaya a tsakanin su wannan ya faɗi magana wannan ya faɗi magana yace dukkanin wannan ba zan faɗe shi a cikin wannan littafin ba kuma akwai shi a Bukhari ma'ana yanda sahabbai suka taru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun nan saqifatu bani sa'ida suna ta abun nan sabani a tsakanin su waje zama khalifa don manzon Allah sallallahu alaihi bai ce in nare su ku dawa ne khalifa ba saboda haka an sarawa sahabban Madina suka ce mu ne khalifa yana cikin mu ne muhajirun su ma suka ce khalifa yana cikin su wani kuma yace minna amirun wa minkum amirun ko ku zama kuna da naku khalifa mu ma namu ai khalifofi guda biyu kaga wannan zai kawo rarraban kai to mutane sun shiga damuwa da rudu yaya abun zai zama hatta na sai na Abubakar yazo yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa al min quraish khalifanci daga quraishawa ne amma duk wanda ba quraishi ba zai zama khalifa ba to quraishawan kuwa sune muhajirun wanda suka hijira daga makka suka taho madina to sai zama ansar sabon madina su babu wanda zai shiga kenan sannan kuma sai yace na yardar muku da mutane guda biyu ko ku zabi Umar ko Abu Ubaida Amir bin Jarrah duk wanda kuka zaba ya zama khalifa to ya dace da wannan khalifanci kaga ya nuna me baya so kwata kwata shikenan da ya faɗi wannan magana sai na Umar sai ce a'a رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ديننا أفلا نرضاك في أمر دنيانا من ذلك تسمى يا يدك جاغورن تيمو الأمر الدين مو بذام يدك جاغورن تيمو الأمر دنيا با kai ka fi cancanta ka zama khalifa manzo Allah ya tura shi ya zama khalifa khalifa abin nan amirul hajj shi ya jagoranci mutane zuwa aikin hajji manzon Allah yana raye ya je ya jagoranci jama'a a je a yi aikin hajji lokacin ba a rusa gumaka ba wanda suke ta'allakai da ɗakin kaba aka je aka yi aikin don aikin hajji an shir'anta shi kafin a wajabta shi watimul hajji wal umrata lillah ya sauka kafin ya allazina amanu bunnan walillahi ala nasi hajjul baiti to da aka sai zama ana aikin hajjin amma bai zama mai wajibi aka tura abubakar da ainihin wato ainihin jama'a suka je ainihin suka yi aikin haji to kaga ya zama khalifan manzon Allah a aikin haji haka nan lokacin da bai da lafiya ya khalifantar da shi ya jagoranci mutanen sallah kaga ya nuna shine khalifan sa a masallacin sa sai ce to manzo Allah ya da ka jagorance mu a addini to a duniya ma abin al'amuran duniya ma kai zaka jagorance mu sai ce anta khairuna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ne mafi alkhairin mu mafi darajar mu kai ka fi soyuwa zuwa ga manzala su sama fiye da kowa manzala ya fi son abubakar akan wa akan kowa daga cikin sahabbansa kowa ya sani wani ya zo ya tambayi manzala su sama man ahabbun nasu ilaika wa ka fi so a cikin mutane sai ce wa sai ce aisha sai ce aisha sai ce wa minar rijali sai ce abuha mazaje fa sai ce babanta to kwa riga sani ya fi son abubakar akan sauran sahabbansa wato gaba daya to shikenan daga nan sai masa mubaya'a yace kowa ya zo ya shi aka zabe Abubakar ya zama khalifa yace wallahi ban taba burin yace wallahi ma tamannaitu al-imarata waqattu wala sa'altu Allah azza wa jalla yace wallahi ban taba burin khalifanci ba kuma ban taba addu'a Allah ya bani khalifanci ba sai dai Allah ya jarrabe ni da abu ya zama kuma dole babu mai yi sai shi sai ya zama shine mai khalifa sai da wannan labaran ba za ka same su a cikin wannan littafi na muktasar sai bukhari ba sai dai ka koma cikin bukhari sannan yake wa ka qissati maqtali umar radiyallahu anhu da kuma qissan wato kashe umar Allah ya yarda da shi shi ma ba za ka samu ba abu lulu atal majusi shi yazo ya soke shi wani daga cikin abun nan ba majuse ne kafuri yazo ya soke shi yana sallah shi ma wannan qissan ba za ka same ta wannan littafin bai ya shafe ta haka nan wa wasiyatihi li waladihi fi an yasta'dina aishata li yudfana ma sahibaihi da kuma wasicin da yi wa ɗansa abdullahi bin umar cewa in ya rasu ta je ta nemi izinin aisha abun saboda abun ne shi tare da abokaninsa guda biyu shine manzon allah sallallahu alaihi da abubakar manzon allah da abubakar saboda haka yana neman izini a haɗa shi da abokanansa wa'annan guda biyu aisha radiyallahu anha ta yi mafarki tun zamanin babanta sace ta ga watanni guda uku sun sauka a cikin ɗakinta da suka sauka sai ta abin nan washe gari sai ta tambayi babanta fassara mafarki ya iya fassarar mafarki shikenan sai shiru bai ba ta fassara mafarki ba da manzala ka sama ya rasu sai ana ta tunanin ina za a bunne shi ta ka ta annabawa a inda suka rasu anan za a bunne su ya kama sanin dakin Aisha shikenan sai abun nan Abubakar ya ce wa Aisha hazihi ahdu aqmariki wannan ɗaya daga cikin wa'annan watannin guda biyu kenan da Umar ya resu da sai na Abubakar ya zo resuwa yace a hada shi da abokinsa shikenan aka ji aka hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu saura wuri guda ɗaya kawai inda za a sa kabari ɗaya kaga watanni guda biyun kenan da sai na Umar ya zo resuwa sai ya ce wa ɗansa Abdullahi dan Umar ka je ka ce Aisha ina neman izini a ne ni a ɗakin ta hada ni da abokanai shikenan sai ta ce to ita kan da ta tana da kanta wannan wurin ne akan in ta su a sata a wajen amma tun da ya nema shi kenan sai aka bara aka binne shi ta bara aka binne shi a wannan wuri ko da aka su uku ne suke ɗakin Aisha wanda kabarin su a yanzu haka yana cikin masallaci to wannan shi ma babu shi a cikin wannan littafi sannan wa kalami fi amri shura da maganan da ya dangane da al'amarin shura wato ainihin ya wakilta ya naɗa wasu mutum guda shida yake shugabanci ya zama a cikinsu. Sa'ad bin Abi Waqqas, al bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, wadda sayyidina ali da usman da abdurrahman bin auf ya zama a cikin sunna a cikin su za a nada khalifa don kar a yi rikici shi sai na abubakar saboda matsalan da aka samu kan yi rasu ya ce umar shine waliyu ahad nasa ma'ana shine zai khalifanci bayan ya rasu yana rasuwa umar ya kama shi kuma da ya zo rasuwa ya ce cikin mutum shidan nan su da su tsara su zaɓi shugaba a cikin mutum shida duk wanda suka ɗauka yayi yace amma ɗansa bai yadda ya yi khalifanci ba yace in alkhairi ne babansa ya samu in fitina ne ma abun ya tsaya akan babansa amma bai yadda ba sai dai ya zama yana cikin wanda za a yi shawara da su amma banda magana ya zama khalifa Kamar da duk wanda ya samu mulki a duniya mai kokarin sa dan sai karba la tawai to shikenan aka yi wannan shawara har abu ya zo ya fada akan ne aka janye wa mutum uku Abdurrahman bin Auf da ainihin Sayyidina Ali da Sayyidina Uthman aka ce su yanzu an bar musu su cikin su su uku Abdurrahman bin Auf yace tsakanin Usman da Aliyu duk wanda yace ba zai khalifancin nan ba to shi dan sa a nada to kuwa sai shiru don da za a ce a to ni na janye wa ni na janye sai kama yawo yana dubawa yana jin ra'ayoyin jama'a wa suka fito wa suka fito da yaje sai samu duk ra'ayin su ya koma akan sayyidina Ali abin nan sayyidina Usman sun fi son sayyidina Usman ma'ana sun fifice zama khalifa fiye da sayyidina Ali to da yazo ya same su yace to fa inni ra'aytu an-nasa la ya'diluna an Usmana ba sa kaucewa daga Usman Usman suka fi so ya zama khalifa yanzu Usman shine khalifa so da aka sai zama khalifa sai bayan yayi ne sai na Ali shi kuma yayi na ta khalifa yace wannan dubban ambace shi a ciki mana shafe shi wa bai'ati Usman radiyallahu anhu da inda aka yi wa shi sai na Usman mubaya'a wa wasiyati Zubair li waladihi fi qada'i dainihi da wasitin da Zubairu yayi wa ɗansa Zubair bin Awan yayi wa ɗansa wajen biyan bashin sa yace shi ma na shafe shi wani dogon hadisi ne a cikin Bukhari lokacin da Zubair ya zo rasuwa akwai ɗansa Abdullahi bin Zubair lokacin da aka zo mawqi'atul Jamal wani fada ne tsakanin sahabbai yace to ni ina ganin kaman za a kashe ni a wannan yaƙi amma babban abin da yake damuna shine bashi ba su sukan da ake bi yace ya bai gushe ba yana ta min wasiti akan bashi bashi bashi ku biya min bashi ku biya min bashi saboda ba shi masifa ne shikenan sai masa ya bashi wani wata fa'ida ko kuma wani sharadi ce masa ya bunayya in ajasta anhu fi shay'in fasta in alaihi maulaya ya dana in kai kokarin ka biya bashin nan ka gaza to ka nemi taimakon majibincin al'amura yace ni man san wa nufi da maula don maula yana iya zama shugabana ko ni mai jibintan al'amura na ko kuma ubangiji subhanahu wata. ita na kasa gane wani maula yake nufi in na kasa biyan bashin wa zan je in samu hakan da na tambaye shi man maula ka yace ku Allah waye maulan ka ce Allah ka nemi taimakon Allah yace ina ta biyan bashi ina ta biya ce duk lokacin da na gajiya sai in ce ya maula Zubairi a inni ya biya ainihin majibinci al'amuran Zubairu ka taimaka mini shikenan sai in samu dama na biya wannan bashi to bashin da ake bin abdullahi bin zubair abun nan zubair yana dewa ina dewa domin ya ce ya yi bincike ya samu ana bin sa bashin alfai alfin wa mi'ata alfin bashin da ake bin sa alfai alfin wa mi'ata alfin dubu nawa kenan <laughs> na dinari ba alfai alfin wa mi'ata alfin nawa kenan ko ba ku iya lissafi ba wato miliyon biyu da dubu ɗari biyu in an ce alfu alfin shine miliyon ɗaya to alfai alfin dubu sau dubu miliyon ɗaya to dubu biyu sau dubu nawa kenan miliyon biyu kenan sannan kuma da dubu ɗari nawa ɗari biyu yace shine bashin da ake nufi na dinari ba ba na kuɗi yanzu ko a nan na naira ba na naira ba a ce ka mutu ana ka naira ba ka da kuɗi a ƙasa kai ba wani ɗan kasuwa an shaƙi ko mai kamfanoni ba a ce ana ka miliyan biyu da dubu ɗari biyu akwai tashin hankali sai yan ƙadarorin da ka bari to bashin da ake minsa amma ya aka yi bashin ya hau kansa. Abdullahi ya ce ajiya ake kawo masa sai a bashi ajiya in ka kawo masa ajiya sai sai a sai dai bashi domin ina tsoron kar abun ya halaka saboda haka sai dai ce sai dai ka ban bashi bashi kuma ya ka za ka kai amfani da shi in ajiya ne kuma za ka ajiye shi to amma bambancin ajiya da bashi in ka ɗauki bashin abu ko aron abu ya halaka bashin abu na kuɗi ko wani abu haka ka cinye za ka biya ne dama ko ka cinye ko baka biya ba na bin ka wannan haƙi ko baka cinye ba amma in ajiya haka baka sai abun ya halaka ba da ta'addancin ka ba to ba za ka biya ba kama shi saboda imani irin nasa baya son tuhuma baya son ainihin ka zo ka kawo ajiyanka ya zo ya halaka kuma a ce bai zai baka ba kai ka dauki asara gari shi ya karbi bashin abun ya dau a in ma ya halaka ya fi masa akan a ce wato ajiya ne shikenan sai ke ta karban bashi har bashin sai hawa to a je a yi wannan a sai da wannan a sai da wannan bai biya ba a sai da wannan malam matsaloli dai shikenan yace amma duk ajiya ya karyan bashin sai ce ya maula zubairi ya qadi anhu dainahu ya majibincin al'amuran zubairu ka biya masa bashinsa shikenan sai samu fatahi ya biya bashi to akwai gona kwaya ɗaya ya sai da ita alfu alfin wa mi'atu alfin gona guda ɗaya ya sai da ita miliyon ɗaya da dubu ɗari dinari miliyon ɗaya dubu ɗari kaga gona ɗaya kawai ta biya rabin rabin bashi kuma yana da gonakin da wasu a kufa wasu a busura wasu a wasu garuruwan da to kaga sai Allah ya wa abun daraja sai gonakin suka yi darajan da ana sai da su da tsada har Allah ta'ala ya sa ya biya ba su tukansa gaba su kuma har aka samu abun da aka gada ita to wannan kisan yace ba zai kawo ta a cikin wannan littafin ba wa ma ashbaha zalika da abun da ya kama da yayi kama da wani sannan yace summa inni azkuru isma sahabi a ambaton sunan sahabi inji imamu zubair a zubaidi allazi rawal hadisi wanda ya rawaito hadisin fi kulli hadisin a kowane hadisin li yu'lama man rawahu don akan wa rawaito wato ba zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ba a sai dai ce an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza ko an aisha ko an fulani zai faɗi sahabin hadisin kenan don ka san hadisin na waye ne sannan yake wa altazimu kafiran alfazahu fil ghalib yace ina lizimtan lafuzan bukhari a galibi wajen kawo shi sahabi mislu an ya kula kama a ce bukhari ya ce an aisha ta ya ce to ni ce an aisha mun fahimta wa taratan ya kulu wani lokaci sai an ibni abbasi ni in ce an ibni abbasi wato ba zan ce aisha qala rasulullahi sallallahu sai ce an aisha kawai in ibnu abbas an ibni abbasi yace wahinan ya kulu an abdullahi wani lokacin kuma sai an abdullahi duk ba dai bane in an ce an ibn abbasin da an abdullahi bin abbasin duk abu ɗaya ne dan abbas ko abdullahi bin abbas duk ne amma yana kiyaye wannan lafuzan inda aka ce an ibn abbasin sai tsaya akan daga dan abbas in an ce an abdullahi bin abbas kuma sai ya faɗe shi a yanda yake daga abdullahi dan abbas baya canjawa yace galibi haka yake yace wa kazalika ibn umar haka nan dan umar me ma'anan wannan wa kazalika ibn umar kenan shi ma ibn umar wata wani lokacin sai ce an ibn umara wani lokacin kuwa sai ce me an abdullahi bin umar wannan ana ce musu abadila ko abadala su guda hudu ne wanda ake ce musu abadala kowa abdullahi abdullahi ne akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin abun abdullahi bin umar akwai abdullahi bin zubair akwai kuma abdullahi bin Amri bin al-as sune abdullahi abdullahi guda hudu to kowannen su ana ce masa wannan ana ce musu ana ya shahara da ibnu umar wannan ya shahara da ibnu abbas wannan ya shahara da ibnu zubair amma shi ɗaya abdullahi kuma ya shahara ne da abdullahi bin amri bin al kuma ba a ce masa ibnu amri bai shahara da wannan ba sannan akwai wani abdullahi da ya fi su shahara shine waye abdullahi bin mas'ud to shi ba yaro ne irin su ba shi yasa a hadisi in an ce an abdullahi ba a ce bin wani ba to kada ana nufin abdullahi bin mas'ud kar ma ka kawo ibnu abbas ko ibnu umar don in sune ne a ce ibnu abbas ko ibnu umar in kuma an faɗi abdullahi sai an ce ibnu abbas din ko ibnu umar din ko fahimta yace to yana bin wannan tsari yace wahinan ya yaqulu wani lokaci yana cewa an anas sai ce daga anas wahinan ya yaqulu wani lokacin kuma ce an anas ibn malik daga anas dan malik wani lokacin ya faɗi baban anas din wani lokacin kuma ba zai faɗa ba yace duk ina kiyaye wannan fa atba'uhu fi jami'i zalika sai in bi shi a cikin dukkan hakan din na dinga ainihin ambaton wato ainihin iyayen ko kuma in bari in bai ambata ba yace fa adba'ahu fi jami' zali wa taratan yaqulu an fulani yani as-sahabi yana cewa daga wani yana nufin sahabi an ibn nabi sallallahu alaihi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa taratan yaqulu wani lokacin kuma sai ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi ma'ana aninni an abunan an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi yana bin haka shi yana bin tsarin yadda bukhari yayi yace wa hina yaqulu wani lokaci yana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yace tabbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza qala kaza wa kaza shi ma sai faɗi qala din fa atba'ahu fi jami'i zalika sai in bi shi a cikin dukkan wannan faman wajada fi hadha alkitabi wanda ya samu a cikin wannan littafin at-tajridus sarih ma yukhalifu alfazahu abun da yake saba wa lafuzan da bukhari ya amfani da su wajen ambaton sahabi yace fala'allahu min ikhtilafin nusakh watakila yana daga cikin bambancin wato kofi na wa'annan littattafin ne don za ka iya samu a wajen rubutawan wani sai ya canja an ibn abbasin sai ce an abdullahi bin abbas ko an abdullahi bin abbas sai ce an ibn abbas yace in kaga ni na kawo shi sai ka same shi a sahihul bukhari kuma ba haka yake ba wataƙila ni ba da wannan nuskan ne amfani ba sabanin nusak ne sabanin yanda aka kufi littafin ne don da da hannu ake rubutawa ba inji bane inji in aka riga aka shigar ba za a yi ta fitarwa bane kawai to da hannu ba wannan in an rubuta sai kuma an sake wani rubuta da hannu sosai ake samun irin wannan sabani wani in zo zai faɗi sunan cikakke wani kuma ba zai faɗi cikakken sunan ba yace wali bihamdillahi <clears throat> bayan ya gama wannan magana yace wali ina da shine ma'anan wali wali ina da bihamdillahi da godiyan Allah ta'ala fil kitabin mazkuri a cikin littafin da aka ambata shine bukhari sahihul bukhari yace ina da asanidu kathiratun isnadi da yawa muttasilatun wanda suka sadu bil musannaf wato bil musannif ne ba musannaf ba in na yace musannaf amma kuskure ne in musannif bai faɗa shi ne daidai in an ce al littafin al fa wanda ya wallafa littafin ismul fa'il to bil musannif anan musannif ne fi dacewa ina da isnadi ingantacce wanda ya sadu da wanda ya wallafa littafin shine wa shine bukhari amma shayikha idda daga malamai daban-daban na karɓo wannan littafin wato akwai wani abu da ake ce masa ijaza kaga da hadisin ana ruwaito shi ne malami na wani ya ce kaza shi ma malamin sa ya ce kaza kaza yi ta tafiya zuwa karshen hadisi daga baya sai aka zo aka rubuta littafin kuma to tunda aka rubuta yanzu kawai bukari ne zai ce haddasani fulan qala akhbarani fulan isnadin bukari to amma duk da haka malamai ba su dogara da rubuta littafin kawai ba sai kuma wanda shi ya karbo a wajen bukari ko a littafin a karanta ko da baki sai kuma ya karantar da wani shi kuma wannan zai ce bukari ne ya karantar da shi hadisin littafin shi kuma wannan sai karanta wajen wanda bukari ya karantar in ya zo karantar da shi sai ce wani ya gaya mini bukari ya gaya masa bukari kuma ya ce malamin sa wani har izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi yace to shi tare da cewa akwai karni da yawa tsakanin su domin shi ya rayu a karni ta tara bukari a karni na uku amma duk da haka kuma me akwai tafa abun nan akwai isnadi tun daga zamanin sa har zuwa imamul bukhari an wani malamin hadisi suna himmantuwa da wannan saboda samun albarkan wato isnadi sai ce fa min zalika yana daga cikin wannan isnadin riwayati lahu ruwaituwa na sahihul bukhari an shekhi daga malamina al'allama mai yawan ilimi na fi siddini laqabin sa ne abin rabi'i alkunyar sa ne suleiman ibn ibrahim suleiman dan ibrahim al'alawi laqabin sa ne rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa qira'atan minni alaihi ni ina karantawa yana ji li ba'dihi ga shashin sa wa sama'an li aktharihi da kuma ji ga mafi yawan hadisin wa ijazatan fil baqi da kuma ijaza a cikin sauran yanzu na akwai lafuza guda nawa guda uku alqira'atu alaihi da as-sama'u da kuma al-ijaza duk wannan islahi ne na malamin fiqh babun hadisi idan lokacin da mutumin zai karantar da kai hadisin ya baka isnadi idan karantawa kake yi kana karantawa yana ji yana na'am na'am to shi ma kaman ya karanta maka hadisin ne wannan shine ake ce masa alqira'atu ala shaykh qira'atu tilmizi ala shaykh in kuma shi yake karanta maka yana karanta maka kana ji kana daukan hadisin wannan shine ake ce masa as-sama' as-sama' da ainihin wato ji kai ka saurari littafin daga wajen malami shine kuma ake ce masa qira'atu shaykhi ala tilmizi malamin ya karanta wa mai ɗalibi to duk wannan hanya ce ta riwaya na hukunsa kuma shine ijaza wato bukhari ya ce ga wannan littafin na halatta maka ka ruwaito shi daga wurina ko wanda ya karbo daga wurin bukhari ya ce na mahalatta maka ka ruwaito shi daga wurina shine ijaza na baka izini to in ka zo zaka ce wani ya bani akhbarani fulanun akhbarani fulanun har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nau'i guda nawa guda uku to amma idan malamin shi ya karantar da kai hadisin zaka iya cewa haddasani wani ya gaya mini ya bani labari mun fahimta amma in kai ka karanta yana ji sai ka ce akbarani ya bani labari a dakan nan akbarani ko an ba'ani za ka yi amfani ba za ka yi amfani da haddasani ba haka nan idan ijaza ne ya baka ne yace ka karantar da shi to za ka ce akbarani ne ko an ba'ani ko nabba'ani amma ba za ka ce haddasani ba kuma ana son ka kara da ijazatan akbarani fulanun ijazatan don a fahimci ba ka karanta ba kuma shi ma bai karanta maka ba baka shi a rubuce ne kawai to imamu zubairi shi ya hada duka guda uku wani ba malamin na ji wani bangaren malamin ya karanta masa sauran yace kai ka je duk na halatta maka ka rawaito na na na na baka idini saboda haka yazo sauran ma sai ce akhbarani shaykhi fulano sai faɗi sunan malamin yace wannan abun kuma an yi shi ne bi madinati ta'izza bi madinati ta'izza wato wani gari ne a Yaman ana ce masa ta'iz madinati ta'iz yace sanata salatin wa ishirina wa samanini'a a shekara na ɗari takwas da ashirin da uku wato a cikin ƙarni na nawa ƙarni na tara kenan ƙala yace akhbarana bihi walidi ijazatan ka gani mahaifina ya bani labarin bukhari amma ijazatan wato ba karanta ya ji ba kuma bai karanta min ji ba ya bani ne ce na maka ijaza na baka izini ka je ka rawaito hadisin daga wurina shi yasa anan ya yi amfani da kalman akbarana bai ce na ba kuma sannan ya ƙara da ijazatan inda a ce shi ya karanta babansa na ji to da sai ce akbarana ba sai ya ce ijazatan ba inda babansa ne ya karanta masa da sai ce haddasana shi shine abin nan abin nan daga cikin shegu tahdid shi yafi karfi to amma an mika masa ne to sai ce akbarana kuma ya ce me ijazatan to wato mahaifinsa shi ya karantar da shi hadisin shi malamin waye malamin zubairi yace wa shaykhuna al-imam al-kabir sharaf al-muhaddisin malamin mu shugaba mai girma sharaf al-muhaddisin lakabin sa ne Musa ibn bin Musa bin Ali ad-Dimashqi mutumin Dimashq babban birnin Syria al-mashhur bil Ghazuli malamin ya shahara da wannan lakabin Ghazuli ya bani yace ya bani labarin littafin qira'atan minni alaihi ina karanta masa yana ji li jami'ihi gaba ɗayansa shi kuma malamin sa ne shi kuma malamin al-qira'atu ala shaykh ne shi ya karanta wa malaminsa ne kaga kenan munawala ne shi na farkon ijaza malamin zubaidi shi kuma malamin malamin zubaidi alqira'atu ala shaykh ne ya karanta ina ji to da haka shi ma malaminsa ne ya karantar da shi abin ne ya karanta malamin naji ba ga masa baki da baki bane qala duka biyun suka ce akhbarana bihi shaykh المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة للأول وسماعا للثاني kaga ijaza a na farkon na biyun kuma sama'a dukkaninsu suka ce kala wani ya bani labari to amma shi na farkon ijazatan ne wani na farkon malaminsa na farko sannan malaminsa na biyu kuma sama'an wato ya ji ne shi kan da zai iya cewa ma haddasa ni tun da ji yi nan ya takaita abun ne yace wa ha. ina daga cikin ijazan da ya samu na littafi riwaya ce da hu an shaykh salih al imam waliyullah ta'ala abin fatahi muhammad bin al imami zainuddin abi bakr bin al al madani al usmani sama'an alaihi li aksarihi wa ijazatan li jami'i. ya ji mafi yawan sa shi ko wannan malamin nasa ya ga masa ya ya ga da shi mafi yawan littafin sannan kuma ya bashi ijazan littafin gaba ɗayansa wa shaykh al imami خاتم الحفاظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي wato shi kuma malamin sa na biyu shi ma ba shi ijazan wato ainihin wannan littafi sannan wal qazil allama al hafiz taqiyuddin muhammad ibn ahmad al farid al fasi al hasani al makki qabil malikiyyati bi makkah al musharrafa alqani ne a mazhaban malikiya a makka yace ya bani labarin wannan ne ko ya bani wannan littafin ijazatan muayyanatan minhu li jami'ihi rahimahullahu ta'ala shi ma wannan ijaza ne na halatta maka kaje ka ruwaito hadisi qalu salasatuhum dukkanin su guda uku suka ce an ba'ana bihi shaykhu al-imam al-hafiz shaykh abu ishaq ibrahim ibn muhammad ibn siddiq al-dimashqi al-ma'ruf ibn al-rastani قال أنبأنا به أبو العباس sune سنة sune ما لم sannan ya ce wa akhbarani bihi aliyan ash-shaykh al nan kuma sai malamin na gaba malamin malamin kenan shi kuma yace shaykhul ash-shaykh al-imam zainuddin abubakar ibn al-husaini al waladu shaykhina abi al-fatahi wa qadi al-qubati majd al-din muhammad ibn yaqub ash-shirazi ijazatan ammatan ya bashi labari ijaza amma to amma nan ya ce akbarani bihi aliyan me ma'anan aliyan yani bi isnadin ali bi isnadin ali me ma'anan isnadin ali shine isnadin da mutanen yan kadan ne an wane an wane bai da yawa tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Imam Malik zai ce abun nan Imam Malik zai ce haddathna fi'un an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu kawai daga Nafi'u sai wa sai Abdullahi bin Umar to kaga wannan ake ce masa isnadi ali isnadi madaukaki saboda me masu ruwaito hadisin tsakaninsa da mazala ta sama ba su da yawa wa kullu ma qallar rijaluhu ala wa bidduhu ladhi kan nazala wato wani shi yasa ake masa nazil tsakaninka da manzon Allah suna da yawa to malamai hadisi suna son uluwi a isnadi tsakaninka da manzon Allah babu yawa wannan yana nuna karfin isnadin kenan kuma bincike zai yi karanci in mutum goma ne sai an binciki mutum goma in mutum biyar ne iya mutum biyar ne mutum biyu iya mutum biyu shi yasa abun nan imamu bukhari yace isnadin da yafi ko ne inganci shine ce an malikin an nafi an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam shine silsilatu a silsilatu zahabiyya ake ce masa silsilatu zahabi ma an malikin an nafi'in an al-imam shafi'i qala dukkanin su guda biyun suka ce akhbarana به أبو العباس الحجار قال أنبأنا به الشيخ الصالح الحسين بن المبارك الزبيدي قال أنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الحروي الصوفي قال أنبأنا الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد المزفر الداودي قال أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمو بن حموية السرخسي قال أنبأنا به الشيخ الصالح محمد بن يوسف الفربري قال أنبأنا به الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وقال إسناد حرزوا إمام البخاري daga malaminsa malamin malaminsa har zuwa zuwa ga Imam al-Bukhari nan daga isnadin Imam bukhari kuma kowane hadisi sai ka dauka kai ta tafiya har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wani kulli wahidin min ha'ula'il mazkurina ila al-bukhari asanidu kathiratun bi turuqin mutanawwi'a kuma kowanne daga cikin wa'annan mutanen suna da isnadi mai yawa kuma ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyi daban-daban saboda haka sun bashi wasu hanyoyin wasu hanyoyin ba su bashi ba sannan sai ce wali bihamdillahi wali ina da bihamdillahi da godiyan Allah isnadu ghairu hadhihi isi asanidu ghairu hadhihi wasu isnadin banda wannan an mashayika kasirin daga ainihin malamai masu yawa ya a ta'adaduhum wanda kidayansu yana yawaita wa abin nan zai tsawaita in nace zan lissafa ba sai na kawo su ba wato zai zama ina zan in nace zan kirga su wato littafin zai tsawo kuma wannan ba shine bukatan wato mai littafin ba ko sakon da yake son ya ya yace iktasartu minha ala hadhihi turuq na takaita a bisa wannan hanyoyin li shuhuratiha saboda shaharan hanyoyin wa unumiha da ɗaukakan hanya me ɗaukakan hanya tsakaninsa da bukari babu mutane da yawa shi ne ake cewa isnadul ali malamai suna yawo gari gari don su samu isnadi ali a garin ku akwai da hadisin amma in ka je gari kaza za ka tsallake kamar mutum biyu ka karbi hadisin a wurinsa sai ka je wurinsa don ka karbi hadisi wannan shine ake cewa isnadi ali shine ma su yana cewa wa qussatil ummatu bil isnadi wa hawa min ad-din bila kardadi wa talabul uluwi sunnatun wa man yufaddilu nuzula anhu ma fadan wato isnadi yana daga cikin addini wato isnadi neman isnadi sunna ne yace kuma ka nemi isnadi ali sunna ne duk wanda ya fifita nuzuli bai gane abin da ake nufi ba don sufaye suka ce isnadi nazil malamai su yawan yafi akan yan kaɗan saboda me yace suka ce akwai albarka a wajen malamai za ka samu albarkan malamai sai ma su je to ba su gane sirrin isnadi ba kenan ai sirrin isnadi wanda suka rawaito su zama yan kadan don a bincike su ba a da shakka a kansu in sun yawa fa za a iya samun kurakurai in wannan bai kuskure ba da wancan yayi in wancan bai ba wancan yayi to sai hadisin ya samu matsala nan ba maganan albarka ake nema ba maganan ingancin hadisin ake yi ba albarkan hadisi albarka kuma ka je ka tsuguna a gaban malam kai karatu yace wa sammaitu hadha alkitaba Mubaraka. na ambaci wannan littafin mai albarka بالتدريج الصريح ده تريتر ومبيني لأحاديث الجامع الصحيح ده حديث ده حديثين وان ده يتترو littafin da ya tattaro hadisai masu yawa kuma ingantattu shine wato sahih al yace wal mas'ulu min Allah ta'ala abun da ake roka daga Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa bi zalika ya amfanar da wannan littafin a samu ayi am bai zama mai amfani littafin shi yasa kuma ya amfana din maimakon a ɗauki sayil bukhari dogon karatu a yi ta maimaita hadisai a yi shekara da shekaru ba a gama shi ba ya takaita maka shi a cikin mujallaji guda ɗaya sannan yace wa ja'alahu khalisan li wajhihi kuma ina roƙon Allah ya sanya lissafin ya zama tsarkakakke an yi shi don neman yardan Allah ne subhanahu wa ta'ala mai daraja wa an yusliha al-maqasida Allah ta'ala ya gyara manufofi na yin wannan littafin wal a'amala da kuma ayyuka wato Allah ya gyara mana niyoyinmu da ayyukanmu ya zama tsakani da Allah muke yi bijahi sayyidina Muhammadin da alfurman shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba daya sai ce wa haza hinu shuru'i wannan gashi lokacin shiga yayi da zamu yi bayani akan littafin babi babi insha Allah idan Allah ta'ala wato ya so na akwai rikici ko me rikicin ya ce bijahi sayyidina Muhammad Allah ya amsa mana addu'ar mu da arfuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ce ba a tawassuli da alfuman manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam to gashi wannan malamin yayi yanzu ya za mu imamu zubaidi mai bukhari <laughs> to wannan magana imma ya zama shi ya faɗe ta ko kuma masu kufan littafi akwai sabu wasu mutane ake ce musu annusa su sana'ansu kenan kufan littafi to ana samun suna kurakurai wani lokaci sai su shigar da abun da baya cikin littafin ko su fitar da abun da me yake cikin ka san duk abin ake amai da shi sana'a kuma za a samu me za a dan samu ha'inci a cikin ko ya zama shigar masa aka yi bijahi yi din nan ko kuma ya zama shi da kansa ne ya sa, idan shigar masa aka yi ba mu da wani matsala in kuma shi da kansa ne ya sa, to watakila shi ya tafi akan za a iya cewa bijahi jahi sayyidina muhammadin don dama matsalan an yi sabani ba matsala ne da aka yi ittifaqi akan ta shi ya tafi za a iya tawassuli da me alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to akwai malamai kuma da suka tafi ba za a yi da ba za a yi tawassuli da manzon Allah ko da alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai mu ce to me dalilin wanda suka ce ayi me dalilin wanda suka ce ba za a yi wanda suka ce ayi sun kafa dalili da hadisi in ma za'ifi ko kuma ma'anarsa ba haka take nufi akwai hadisi mawdu'i tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim ku yi tawassuli da alfurmata alfurmata mai girma ne a wajen Allah ta'ala kaga haka ainihin hadisin yanzu to wannan hadisin mawdu'i ne amma tabban manzala ta sama yana da alfurma alfurman kuma mai girma wannan akwai ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da wannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sai dai tawassuli da alfurman ne shine hadisin bai inganta ba ayi tawassuli da alfurman suka yi ta kawo su hadisan tawassulin makaho da tawassulin wasu abubuwa dai daban-daban wanda imma ya zama da'ifi ko kuma ya zama ba haka ma'anar take nufi Wannan suka ce kuma ba za a yi ba suka ce sahabban manzala ta sama sun fi mu sanin darajan alfurman manzala ta sama ba a ruwaito sun yi tawassuli da alfurman sa ba inda ko ya halatta a yi da za su yi tausi da alhummansa bayan rasuwansa kai ma mun samu dalilin ma suka ce su dalilin da ya nuna ma ba a yi don magana su kama lokacin da yake raya yana tausi da addu'ansa wannan kuma ya halatta ana samunsa a ce ya rasulallahi hanyoyi sun yanke babu ruwa dabbobi suna halaka ka roƙa mana Allah yi ruwa manzo su ya roƙi Allah yi ruwa suna mutum zai ce ya rasulullahi ka roƙa wa babana kai wa babana addu'a Allah ya shirye shi shiga musulunci manzo Allah ta sama kuma sai yayi kaga wannan tausayi da shi a lokacin da yake rayi to bayan ya rasu kuma sai aka yi fari sai dina Umar ya ce ya rasu ya Allah da muna tausayi da manzon ka lokacin da yake rayi a yanzu kuma ya bar duniya muna tawassuli da babban sa Abbas ya Allah ka mana ruwa sai aka kirawo Abbas aka ce Abbas kai addu'a ka roki Allah ruwa shikenan Abbas ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya kawo ruwa sai aka yi ruwa yanzu nan tawassuli da waye aka yi da addu'an abbas wannan shi ne da rayayye ake addu'a ana ta addu'a da tawassuli sai in mutune da su ba me dalili sayyidina umar ya fi kowa sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba abubakar ba ya fi kowa kusa da shi ya fi kowa son sa to amma kuma bai tawassul da alhummansa ba sai tawassul da da ainihin addu'an abbas tare da cewa alhurman kuma tana nan ko da bayan ya sannan sauran sahabbai gaba ɗaya babu wanda ya masa inkari yace ya za ka bar tausayi da manzon Allah kai tausayi da Abbas ba wanne masa inkarin wannan kuma sabai ba za su shiru ba su sai dina Ali suna nan in in Umar ya kuskure take za su ce abun ba haka bane babu wanda ya faɗi magana ba wanda ya wata magana to kaga da kuskure Umar yayi da an gyara wannan shi kenan duk sahabbai sun tafi ba a yin haka kuma in ka bibiyi addu'o'in sahabbai ba inda za ka samu cewa sun yi addu'a bi dijahin nabi sallallahu alaihi wasallam su ce da alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun fi mu sanin alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zancen da ya fi inganci kada a yi kar a yi kaje kai addu'an da babu sabani a kanta kada ga anu ka roƙi Allah kai tsaye ko ta kai tausayi da kyawawan ayyuka ko kai tausayi da sunayen Allah da sifofinsa ko kai tausayi da addu'an mutum na gari ka ce maka addu'a ya taimaka da addu'a wannan duk malamai sun yadda ya inganta amma kai tausayi da haƙƙin manzon Allah ko alfamansa wannan bai inganta ba amma ya halatta kai tausayi da son da kake wa manzon Allah sakamakon wannan aikin ka ne yana daga cikin kyawawan ayyuka sai ka ce ya Allah saboda son da nake wa manzon Allah ka biya mini bukata na wannan ya halatta don son manzon Allah aiki ne kamar ka ce saboda sallan da kai ko karatun alkur'ani ya halatta amma mu sani cewa tawassuli da alfuman manzon Allah sama fa ba shirka bane babu malami a duniya da yace shirka ne mai amsa sunan malami ba wanda yace shirka ne sabanin da aka yi ya halatta ko bai halatta ba karka je ka tsora mutane shin mai ruwa ko kaulafin saboda sun ce mai suna ne, saboda haka ba daga cikin shirka amma mutum ya daga hannu ya roƙi manzon Allah ya ce manzon Allah ya biya masa bukata wannan kan shirka ne tun malamai sun ittifaki akan wannan amma Allah ne aka roƙa amma da alfurman maza Allah sallama wannan an yi abun da ba daidai ba kuskure ne amma kuma ba shirka bane so da haka kenan wanda ya irin wannan al'amarinsa mai sauki ne akan wanda ya daga hannu ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matsala ne wanda wasu suna gani ya halatta a sai dai zancen da ya fi inganci bai kamata a yi ba shikenan magana ta kare wannan shine karshen muqaddiman wannan littafin wasu suna ta kallo na wasu suna sun koyar da kai cewa an tsawaita karatu ta amma na dage sai an gama muqaddima jiya na yi karatu a gombe awa biyu muka yi awa biyu yanzu murya ta ina jin ta dace ina jin tasirin karatun jiya ne amma ba a ba dakatar da mu ba har abun nan sai karfe tara da minti goma aka ta da sallan abun nan aka ta da sallan sallan isha ne ne matsala sai sai akwai wata matsala ma qabil quba a cikin malami akwai alƙalin alƙali, hadisi ya hana a cikin abun nan a cikin abun nan eh, hadisin da cikin hadisan da kitabu tauhid suka kawo kuma zamu karanta wannan lissafi. ba a cewa mutum qabil qubat me yake cewa Allah shine qabil qubat alqalin alqalai to amma sai ake samun wasu ana musu laqabi da qabil qubat alqalin abin da yake mafi rinjaye shine bai kamata ayi bai kamata ba kila wanda yake wa wani qabil qubat ko wanda da aka ambace shi da qabil qubat alqalin alqalai bai san hadisin ya hana bane to zai yi wa komai ilimin ka kuma wani hadisin ya shige maka duka wanda ya san hadisin kuma ya inganta hadisin bai kamata a ce kalil qudad ba to bai kamata ya gaya wani ko kuma wani ya yadda a raɗa masa wato wannan sunan ba